فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير kai kira zuwa ga wannan addini miƙaƙe, kuma ka tabbata a kansa gwargwadon yadda Allah ya maka umarni kada ka bi soye-soyen zukatansu na banza ka ce yayin jayayya da su na yi imani da Allah da littattafan da ya saukar wa manzanni kuma Allah ya umarce ni na yi hukunci a tsakaninku da adalci Allah da nake bauta mawa shine na da ku gaba ɗaya ayyukanmu namu ne na alheri ne ko sharri kuma ayyukan ku naku ne na alheri ko sharri babu sauran wata jayayya a tsakaninmu da ku bayan hujja ta bayyana hanya ta fito fili Allah zai tare tsakaninmu da ku gaba ɗaya kuma gare shi ne makoma take ranar alkiyama ya saka wa mu da abin da ya cancanta da shi a lokacin sai mai gaskiya ya bayyana daga mai karya wanda yake daidai da wanda yake kan barna